Nagrali ko man sa radio Zaria ng susunod eh. Kamita sa senda ko kadalo ko ko FM stereo Zaria. Yesu kuma lokaci ne za mu tafi kai tsaye ga shirma na majalisar malamai tare da malam bashir bakar magaji a yi saurare lafiya Thank you. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisar malamai kamar yadda aka saba shirin majalisar malamai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan DITV da alhai rediyo a kowace ranar asabar yau ma cikin yadda Allah mun ƙara komowa a wannan rana ta asabarci a ranar lahadi da ɗaya ga watan janairun dubu biyu da goma sha takwas. kuma yau muna da bakoncin babban malami wanda ya bakonci wannan shiri wannan malami sananne ne a cikin ga ɗaliban ilimi wanda suke wannan yanki kuma cikin yardan allah malam allah ba shi iko ya amsa wannan gayyata ta mu muna tada da dakta kabir wanda aka zai sani da kabir asgar malami ne a tsangar ilimi ta jami'ar ahmadu bello kuma malami ne mai karantar da abin da ya shi abubuwan da suka shafi ilimi na addinin musulunci da ba da gudunmuwa ga wannan addini muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da allah ya ba shi daman wato amsa wannan gayyata namu malam muna maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha allah to kamar yadda aka saba malamai mukan ba su maudu'i wanda za su tattauna mana ganin cewa al'umma sun yi wato rauni dangane da halartar sallah a cikin jam'i da kuma irin tasgaran ladan da al'umma suke watsi da shi a cikin wannan falala na sallah cikin jam'i muka gayyato malam domin ya fede mana zare da abawa dangane da kira ga al'umman musulmi ga baki daya ga samun wannan falala ta wato sallah a cikin jam'i muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da malam akan daidai ya tare harshen sa daga yin kuskure akan sallah tafaddal mashkur to jazakumullahu khairan eh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ‘yan uwa masu sauraron wannan tasha ta alheri rediyo na muku sallama ha'ila yau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam kamar yadda Mallam mai gabatarwa ya ba da bayani a cikin wannan zama insha Allah ina so ne mana tsokaci akan wasu muhimman abubuwan lura hmm. game da hukunce-hukuncen sallar jama'a wato halartar jam'i a cikin sallolin wuni wanda sallah dama ita ce rukuni mafi girma a cikin rukunan musulunci baya ga tauhidi ta yadda kowane musulmi ya da tarayya a wajen yin sallah hmm. kaga azumi sai shekara ta kewayo wanda ya musulunta bai kai wannan lokacin ba azumi bai hawa shi ba domin sai kamar da Allah yake faɗa faman shahidan minkum shahara falyasum haka zakka sai mutum ya cika sharuɗin mallakan dukiya irin wanda ake wa zakka sannan kuma ta kai nisabi da lokacin da za a bada ita haka na aikin haji sai wanda ya samu istita'a zaga duk waɗannan rukunne ba su da wato gamewa kamar yadda sallah take da gamewa hmm. ita sallah ta shafi duk wani musulmi hmm. wanda hatta musulmai yara ƙanana shari'ar Allah ta hukunta a koya musu sallah tun daga shekara bakwai a fara koya musu daga shekara goma a tabbatar har an musu horo idan ba su yi ba hmm. a yayin da ko waɗancan sauran ibadojin ba dole ne a yaro kankani wanda bai balaga ya yi tarayya a wajen aikata su duba zuwa ga wannan Ah, da kuma kamar yadda malam mai gabatarwa ya ambata idan ka lura da yadda al'ummar mu suke rayuwa a yanzu akwai sakaci game da wato halartar sallolin jami'i ga shi dai akwai yawan masallatai suna kusa da kusan kowa hmm. kusan kowa inda yake sana'arsa ko gidansa ko wurin aikinsa da ya fito eh, kamar da larabawa suke cewa ramyata hajjire hmm. in aka jefa dutse zai iske masallaci hmm. amma sai ka tara akwai kasala a tare da mu mun gwammace mu yi a cikin ɗakunan mu ko mu yi a cikin rumfunan mu na kasuwa ko daga inda muke jiyo lasifika to kamar yadda ka faɗa daga ta malam lalle muna fawwace wa kanmu daki masu yawa to shine nake ganin dacewar ne mana tsokaci akan wannan kamar yadda muka ambata ita dai sallah wato rukuni ce sananniyar ibada ce ba ta bukatan wani ƙarin bayanai a kanta mm. ma ita sallar jam'i din ce za mu tattauna a kanta sallar jam'i tana wajabta ne akan kamar da malamai suka faɗa akan mazaje mukallifai wato wanda suka balaga kuma wanda suke da ƙarfin zuwa hmm. tana wajaba a kansu a halin zaman gida tana wajaba a kansu a halin tafiya kaga daga cikin kurakuran da muke fama da su mutane suna ganin kamar idan suna matafiya jam'i bai hau kansu ba hmm. wanda kuma wannan ya saba abin da yake sananne a cikin shari'a hmm. har a halin jam'i a halin tafiya wato wajibi ne mutum ya bi jam'in sallah inda ba yana cikin mazuwa uzuri da zamu zo insha Allah mai tsokaci a kansu ba al'imamu Ahmad da mafi yawan malaman hadisi suna da fatawa ne akan cewa sallar jam'i farilla ce hmm. yayin da mazhabin al Shafi'i da kuma wata riwaya daban daga imamu Ahmad take nuni zuwa ga cewa sallar jam'i fardu kifaya ce don haka idan wasu suka tsayar to wasu ta faɗa a kansu hmm. su kuma a mazhabin al-Imam Abu Hanifa da kuma abin da yake shine sananne a mazhabin Malikiya mm. shine cewa sunna ce muakkada wato sunna ce mai karfi wadda ta wuce ga magarin sunna wajibi ne a kula da ita mm. akwai ta fatawa wadda al-Imam Ibn Hazm da shi da Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su suka goyi bayan ta ita ce cewa sallar jami'i sharaɗi ce ga ingancin sallah a wurin wanda yake ta hau kan shi hmm. ma'ana haka idan ya sallah shi kadai ba ta karɓu ba da yake malamai sun nuna cewa wannan fatawa ta yi zafi hmm. amma dai su fatawa su kenan kamar da ibn timiya ya bayyana a cikin littafin da ibn qayyim ya tattara na al-ikhtiyarat al-fiqhiyya da shaykh al-islam ibn hmm. da kuma cikin littafin majmu'ul fatawa a mujalladi na biyu ƙare-ƙaren bayanai za a iya samu su kama a cikin tafin majmu'u sharhul muhazzab na al'imamu yahya bin sharafin nawawi da littafin al'imamu ibn qudamata al-maqdisi shine al-mughni kenan da kuma littafin nailul auta na al'imamu shaukani da kitabu asrar sala na shi ibn qayyim al-jawziya din Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to sai malamai suka yi ta maganganu akan matsalar shin har a tafiya ma wanda matafiyi an rage mai sallah hmm. an mai shi biyu kuma ya tabbata a cikin hadisin muslim cewa Allah yana son ya ga mutane suna aiki da rangwamen da ya daura musu kamar hmm. yadda yake so ya ga suna aiki da dokokin da ya ya musu sai zama matafiyi a sa'ad da zai yi sallashi wato ta kasuru zai zama ya shiga cikin kunci kenan idan ya ce zai bu jami'i hmm. domin ya bu jam'i abin da ya fi shine ya cika to kenan yaya matafiyi za a ce sallar jam'i ta waje ba a gare shi hmm. sai wasu malamai suka ba da amsa da cewa to ai akwai nasoshi da suka zo da suke nuna zuwa ga haka na hmm. farko hmm. akwai matsala game da sallar tsoro wanda tsoron asali yakan faru ne a halin tafiya a wurin yaƙi amma kuma duk da haka Allah yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak kaga jam'i za su yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya musu limanci ya yi rabin sallar da wasu wasu kuma su dawo su sake maimaitawa a sake yin waccan kamar daidai tabbata cikin hadisin musulun da bukari ma fitar da asalin hadisin ga wannan algatu yana nuni zuwa ga cewa hata a halin tafiya kuma tafiya wata ke dauke da tsoro na yaki ana tsoron kafirai wadda kafar wata kafaru tadfuruna an amci wa amtiatikum fa min mai latin wahida duk da haka amma ba a ce kowa ya sallar shi kaɗai ba to ina kuma ga wanda yake tafiya ce kawai gama gari wanda a wurin shi ma kamar da sayyidina Umar ya bada labari yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari cewa da muna cikin tsoro ne aka ce mu rage sallah yanzu muna cikin aminci yaya kenan sai manzo Allah ya ce ai wannan wato wani falala ne wato kaman bonus ne Allah ya bar muku hmm. to wanda ya zama shi tafiyarsa ta aminci ce hmm. abin nan wato rage sallah a wurin shi wani eh, rangwame ne ruksa ce kaga min babu wula shi ya cika sallah hmm. da haka matafiya kamata yayi isu isu su dinga cika sallah su din amin dinga jami'in su suna suna yin kasru hmm. ko kuma in ba su sama ka ba to da su kasru da su yi watin tare da limani hmm. wanne fiye musu mafiye malamai suna karkata zuwa ga cewa ya hakura da kasrun ya je bulima saboda samun haɗin kan musulmai mm. da kuma ya guje ma mahallin shubha mm. ka je wani gari kana bako ana ganin mutane suna sallah kai kuma sai ka ki mm. to mutane ba za su gane cewa kai matafi ne kana bin ruksa ba ne sai a fara maka mummunan zato cewa to kore wani baya sallah ne ko wani kasashen da ya je na tura wannan ya koyo irin wannan aƙidar ta free thinkers da makamantar eh, sai malamai suke ganin saboda wannan sabbin zari'a ya haƙura da ruksarsa hmm. a sa da yake tare da mutane ya yi sallah a cikin jam'i ya fi masa fiye da ya ce zai riƙe ruksarsa mutane suna sallah shi baya yi wallahu ta'ala a'ala tsarakallah tun da ka zo wannan gaban kanka wuce a wani jawo hankali za ka yi dangane da za ka ga ga masallaci guda ɗaya ga limami ratibi eh. nan matafiya ne Hmm. sai su ja su wancan ratibin liman yana sallah sannan su masu jam'ii su kuma masu matafiya suna sallah baya ana sallah biyu a masallaci guda ɗaya kuma a lokaci ɗaya eh wannan shi ma yana daga cikin kurakurai da suka gama gari shine ba a yin sallah biyu ta jam'i a lokaci guda a masallaci ɗaya kuma kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim idza uqimatus salah fala salata illa maktuba Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud suka fitar da wannan hadisi mm. cewa in aka tada sallah to babu wata sallah da za a masallacin sai wannan tafarilla mm. eh kowa sai ya bar duk abin da yake mm. ko dai su bi jam'in ko kuma in ba za su ba su tafi can wani waje su je su nasu hatta su ce bari su jira a gefe sai an gama su yi babu kyau a cikin hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah sai ya ga wasu mutane suna jira sai ya ce aje abu da su yace me yasa muna sallah ku kuna tsaye sai suka ce ai mun yi sallah a unguwar mu ne sai ce to daga yanzu idan kuka zo masallaci ana sallah ko da kun yi a unguwarku hmm. to ku ƙara ko kuma ku tafi sai an gama ku dawo hmm. ba a so musulmi ana sallah shi kuma yana tsaye a gefe yana kallo ba a son haka hmm. wallahu a'lam to akwai dalilai da suka zo da dama wanda suke nuni zuwa ga wajabci da muhimmancin ah, wato sallah a jam'i za mu ɗan rere wasu kaɗan daga cikinsu hmm. saboda ƙarancin lokaci da makamancin abubuwa irin wannan akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atu zakata warka ma'ar raki hmm. kamar yadda ba cikin suratul baqara kaga wannan umarni ne kai tsaye ku hmm. tsaye da sallah ku bayar da zakka sannan ku dinga ruku'u tare da masu ruku'u ma'ana ku dinga sallah tare da sauran musulmai a cikin su kenan wannan umarni ne wanda a ka'ida ta usul fiqhi a yadda yazo haka yana fa'idantar da wajibi matukar ba an samu abin da ya rage mishi karfin wajabci zuwa wata wato ma'ana daban ba haka faɗin Allah subhanahu wataala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un mm. eh ranan da za a Allah zai kware kauri sai kuma a kira mutane zuwa ga sujuda ba za su iya ba fashi mm. atan absaruhum tarhaquhum dhilla mm. wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun Allah ya ce za su zama cikin kaskanci idanunsu za su wulakanta za su shiga cikin damuwa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce da can a duniya an kasance ana kiransu zuwa ga sallah ba sa zuwa mm. suna jin kiran sallah ba za su je ba mm. kaga wannan azaba da za a yi musu a lahira nuni ne zuwa ga cewa sun bar abu wanda yake muhimmi ne a nan duniya ba su aikata shi ba mm. akwai hadisin Malik bin al-Huwairis wanda ke cikin Bukhari shararren hadisi ne mm. wannan matashin sahabi radiyallahu anhu suka zo tare da mutanen garin su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi ibadoji da ka'idojin addini da karatutuka mm. da za su koma sai manzo Allah yake ce musu da gaskiya wasu yadda ya musu mm. yace idan lokacin sallah yayi ɗayan ku ya kira sallah wani kuma ya limanci wanda zai limanci ya kasance ya fi kowa sanin alkur'ani kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni da su yi sallah a tare da ke kowa ya tashi ba hmm. da haka mafumin da za a fahimta shi ne. umarnin nan yana ishara zuwa ga wajibci hmm. haka akwai hadisi wanda limamu Malik uh, rahimahullah ya fitar da shi a cikin muwadda. Hmm. haka na limamu Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sauran malamai wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya rantse da Allah da ba dan ba dan ba da ya sa an tada sallah ya sa wani mutum ya limanci shi kuma ya ɗauki wasu isaba wasu jama'a a samu wuta bakin wuta ya je kona gidajen mutanen da suke ba sa yin sallah a cikin jami'i manzo Allah sallallahu ya ƙi yin wannan ne saboda akwai ba su kaɗai bane a cikin gidajen su hmm. akwai mata akwai yara akwai waɗanda suke ba su da laifin don kan laifin wani shafi wani da ba da haka ba da manzo Allah sallallahu ya sa duk an kona musu gidajen su hmm. kaga al'amari ne babba wanda manzo Allah sai Islam zai fatan ina ma ya samu halin hmm. ya cinna wa gidan mutum gobara hmm. a zo yana nuni zuwa ga girman al'amarin kenan ah, sannan ah, barin sallah a cikin jam'i yana daga cikin alamun munafunci hmm. munafunci na aƙida saboda hadisin Abdullah dan Mas'ud wanda Imam Muslim ya ruwaito Abdullah dan Mas'ud yake cewa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun yace na tuna sanda manzo Allah sallallahu alaihi yake raye a cikin mu babu wanda yake kin zuwa sallar jami'i yace sai dai munafiki wanda an sani a garin Madina cewa wani eh munafiki ne to ne ko bai zuwa sallah wai da qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila wanda tace sifarsu su mm. sai kuma mara lafiya sai yace kai mara lafiya ma fa yakan fito mutane biyu suna rike da shi wannan ya sa mai kafaɗa wannan ya sa mai kafaɗa da haka ba a kai shi masallaci dan dai ya barrantar da kanshi daga yiwuwar a zargin munafurci to kaga wannan yana nuni zuwa ga alama ce ta munafiki tun zamanin annabi na raye a ga mutum baya zuwa sallar jami'i hmm. a sannan ya tabbata cewa babu kamar da hadisin al-Imam Abu Dawud ya zo da bayani manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babu wasu mutane da su taru a wani wuri ya zama ba su sallar jami'i sai ya zama shedan ya ya illa stahwaza alaihim shaytan sai ya zama shedan ya mamaye su hmm. ce mutane su kafa wata anguwa ko wata kasuwa ko wani wurin sana'a ko a gona ne suke zuwa suna wuni suna aiki duk inda mutane dai suke hmm. musulmai hmm. ya zama ba su kula da muhimmancin sallar jami'i ba sai ya zama shedan ya mallake su nuni zuwa ga haka in muka kalli tarihi manzo Allah sallallahu alaihi da yazo garin Madina bai fara gina gidan shi ko na zai sana'a ko masauki ba sai dai fara gina masallaci masallacin nan shine abu na farko da ya gina to haka ake so duk inda musulmai suke idan masallaci da kuma raya shi da sallolin jam'i da sauran al'amura na addini ya zama muhimmin abu ne wanda ba su dauke shi da wasa ba da zaran sun yi baya da haka to wannan zai ba shaidan dama ya darka ki zukatansu Allah ya tsare mu sannan akwai hadisi a cikin sai muslim wanda ya da nuni zuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya haramta mutum ya fita daga masallaci bayan an kira sallah mm. yake cewa babu ne fita daga masallaci bayan an kira sallah sai munafiki mm. zaka ga algatu malam wani mm. sai ga wai shi ya riga ya sallar shi yana sauri sai marmaza ya sallar shi ana kiran sallah yana daukan takalminsa to wannan ma mummunar abin nan ne wato dabi'a ce bai kamata musulmi ya yi ta ba mm. to akwai su dai da dama na soshi da suke nuni zuwa ga falalar da kuma tsoratarwa zuwa ga rashin halartar jam'in mm. da kuma nuni zuwa ga abin da zai biyo baya ga wanda bai yi haka din ba ta daktar akwai tambaya ne da tunda an zo maganan haɗin kai idan an zo sallah sallah na haɗa kan al'ummar musulmi akwai wani lokaci da zaka ga an kira sallan kamar yadda ka kafa misali da 'yan kasuwa daga hmm. kowa ya yi sallah a rumfan shi ta wasu kuma za su ga masallacin amma kafafunsu wanan wannan ya kalli ta kuma wannan ya kalli jushi Eh. kafafun wato ba hada sahun ba to shi misali shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke raba kai koko akwai wani kwarai da gaske rashin hada sahu yana da matukar hadari kamar yadda anas dan malik ya bayyana a cikin hadisin da imamu bukhari ya fitar hmm. yake cewa ya zo madina daga baya bayan rasul manzala sallallahu alaihi wasallam ya tara ana sallah ta kuka yace komai da annabi yake an hatta haɗa sahu yace kuma ba za ku gushe kuna bata sahu ba sai ya zama zuciyoyinku sun saba wato da haduwan haduwar ku gwargwadon yadda zuciyoyinku za su hadu da juna to duk da ba maudu'in muke ba karma kalla ya tsani ake hadawa ko diddige ne ko eh, kafa da kafa ake hadawa da kuma kafada da kafada ba wai kowa zai sa kafafun shi ne su zama sun ɗanyi makaifa haka ba hmm. zai sa kafafun shi ne su kalli ah, alƙibla in shi ma wannan ya sa kafafun shi su kalli alƙibla sai a haɗa su da juna haka ya zama kuma kafaɗin mutane sun haɗu da juna hmm. wannan daga cikin ah, falalarsa yana cire mutane girman kai hmm. akwai wanda yana ganin shi babba ne ba a kafaɗa da shi sai dai a sallan nan to nan tunda yana gaban Allah ne sai ya haƙura shi bai da wani girma Allah ne ya kawai mai girma sannan kuma yana sa a samu wato sabo da juna hmm. kusanci da juna da zaran jikunan nan sun yi kusanci a gurin ibada sai kuma zukatan su kusa insha Allah to daga cikin fa'idojin da musulmi za su samu a wurin haɗa sallar jam'i hmm. shine akwai wato zai zama akwai haɗuwar kai kamar da muka ambata hmm. da san juna da kuma rashin rena juna sannan za a wayi gari a samu kusanci tsakankanin mutane bambancin mutum da suke tsakankanin mutane na kabila da matsayinsu a tattalin arziki ko matsayinsu a cikin al'umma ko matsayinsu a shekaru da za a rage wannan gafin mm. wane wani shekarun shi da yawa wani shekarun shi ba yawa wani kudin shi da yawa wani ba shi ba su da yawa mm. wani kabila kaza wani kabila kaza mm. sai a haɗu a sahu guda duka a matsayin kawai ibadallah bayin Allah babu wanda yake da wani ɗaukaka akan wani to wannan yana haɗa kan mutane hmm. kuma haɗa sallar jam'i wato bayyana sha'ira ce daga cikin sha'irar musulmi hmm. islam hmm. babu inda za ce ga musulmi ba sa jam'i ba ce sai ya zama sun wofantar da tambarin addininsu kaga rashin jam'i zai jawo su zuwa ga rashin kiran sallah wanda kuma in ba a kira sallah ba a ka'ida ma ya halasta ga halifa musulunci ya ke su a zamanin da ake jihadi idan aka zo gari aka jira har lokacin sallah mafi kusa yayi hmm. ba a ji sun kira sallah ba to alama ba a musulunci a garin ki hmm. ma'ana yanzu dinnan da muke magana da dare idan wani komanda na sojin musulmi ya zo bakin wani gari hmm. zai jira har zuwa asubahi in bayan asubahi zai jira har zuwa azhar da zarar lokaci yayi na wannan sallah mafi kusa ba a kira sallah ba yana da yancin ya hukunta waɗannan mutane a matsayin ba su addinin Allah kaga duk inda ba a jami'i. abin da zai kai su zuwa ga haka shine ba za a bukatu zuwa ga kiran sallah ba wanda kiran sallah kuma na daga cikin sha'air masu muhimmanci a addini wanda falalar shi har ma wasu suna ganin yafi falalar limanci Na dani wanda zai kira sallah ana ganin ma falalar shi mm. ta liman sannan akwai karantarwa ga wanda yake ba mai ilimi ba mm. galibin mutane wanda basu su samu halin zuwa makaranta su koyi karatuttuka dalla dalla na addini ba mm. sukan koyi abubuwa da dama na sallar su sakamakon bin jami'i wani ma har yakan iya haddace wasu ayoyi wanda limamin ke yawan karantawa ga sahabiya da ta haddace suratu yusuf sakamakon na umar da yake yawan karanta ta a sallar asuba ah, sannan zai ga kullum yadda malaman da ke masallacin suke tsayuwar sallar su mm. suke kama hannunsu a kirji yadda suke sujuda duk zai talakantan waɗannan abubuwan da zai zama ya koya a ta'alimu bil al'amali ke hmm. to wannan ma yana taimakawa in ka kalla alaga ta malam kamar yara ƙanana da muke tare da su wanda hmm. suke ba masallatai sai ka ga sun yi abubuwa da dama saboda suna zuwa suna ganin yadda manya suke ya wuce iya abin da suka koya a makaranta hmm. to wannan ma yana taimakawa wajen sauƙaƙe wa mutane koyan addini sannan akwai kuma wato saba wa musulmai da bin ka'ida hmm. saboda uh, in ka kalli sallah wata ibada ce take cike da ka'idoji na farko ka'idar tsara lokacin an kira sallah hmm. kowa ya tafi ya je ya ba abin da yake sannan idan an je yin sallah kuma za a zama cikin tsari hmm. babu wanda zai wani abu sai liman yayi babu wanda zai kabbara sai liman yayi babu wanda zai ruku'u sai liman yayi kaga wannan yana koya musulmai tsari na biyayya ga shugabanci da tsari na yin abu a tare a tafi a tare a tsira tare da hmm. yakon kowa ya nashi daban-daban sai zama duka tare muke muka lura baya ga sallah da ake ta yau da kullum akwai salloli waɗanda ake yin su da suka fi tara jama'a eh, a mako akwai juma'a sannan a shekara akwai idi guda biyu hmm. duk waɗannan suna an tsara su ne don mutane su ƙara haɗuwa hmm. muna haɗuwa kuna a unguwanmu muna yin sallar jami'i sai kuma duka unguwanni sadu sai a yi juma'a so ɗaya a mako don mu sake haɗuwa wannan haɗin kan ya shiga tsakankanin mu duka mm. sai kuma mutanen duka gari su haɗu sau biyu a shekara a sake yin wata sallah mm. don dai ya zama dukkan mu mun sake haɗuwa da juna a wuri guda mm. wajen bauta Allah subhanahu ta'ala sannan a talakawa da waɗanda suke wato marasa ƙarfi sukan zama cikin aminci saboda a tsarin yadda addini ya tsara shi ne limamin al'umma idan yi sallah kamar da manzala sai sallama yake yi da sauran halifofin shi zai juyo ya duba yana tafakkudi ina wane ina ne to galibi wanda ba za a tarar ɗan ba shi ne zai zama wani mara lafiya ne daga na an san halin da yake ciki a je a duba shi a ziyarce shi a yi masa addu'a idan akwai taimakon da yake bukata a yi masa ko kuma wani wanda yake mai karamin karfi ne ya tafi biɗa ko ya samu matsala ta yi ma wani irin wannan zamanin ma an kama shi ne hmm. ko waɗannan masu kama masu garkuwa da mutane da hmm. sauransu a nan za a ji labari hmm. yana daga cikin mas'uliyar limani ya dinga tambayan ina wane da gan shi ba ina wane da gan shi ba kaga sai zama suna cikin aminci cewa al'umma su za su bi ba'asi idan ba a gansu ba ta aka kalla kan ka wuce na kudan nan wasu limaman in an gama sallah za ka ga sun dan kalle kudu ne ko arewa eh. ba fuskanto abin nan menene hakikanin eh, yanda eh, abin da yake daidai a sunna shine liman ya juyo ya kalli yamma na'am ya kalli inda mamu suke na'am wannan wata fatuwa ce a cikin mazhabin malikiya da suka ce saboda karar mutum ya ji kamar shi ya fi kowa mm. in ya ya juya kalle su akwai wanda suke ganin ma cewa liman da ya yi sallah liman zai tashi daga wajen mm. ko saboda kada ya ji girman kai mm. to abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne shi yakan juyo ne fuskanci mutane kaga zai zama kai tsaye yana kallon inda suke kenan yana kallon kamar ce yamma a irin kasashen kuma zai duba ya ga suwaye suwaye suke nan da waɗanda ba sa nan ya binciki halin da eh, ya sa ba su zo ba da sauransu mm. wannan wancan fatuwan za a dan iya jingine ta dauki hairul kadi ya ji muhammadin sallallahu alaihi wasallam kware da gaske masha Allah sannan a ah, daga falala ta gaba mm. ita ce wato ana samun hauhawan lada domin duk sanda jam'i ya karu to karin lada ne mm. ga limamin da mamu da duk wanda suke cikin ah, harkar sallah da haka ana so a dinga yin jam'i jam'i ya kara yawa shi sa akwai ɗabi'a da muke da ita wadda bayan da ka iya da ita amma dole a faɗi cewa kuskure ce hmm. shine yawaita masallatai tsugul tsugul tsugul tsugul din nan hmm. masallaci kana daga masallacin kana hangen ɗaya eh in ana karatu suna shiga juna hmm. wannan daga cikin alamun tashin alkiyama ba daidai bane irin wannan yawaita masallatan kowa sai sun yi nasu suwa na gana su da ka matsa gana suwa ne da ka matsa ga teloli gana su masu sai da rake ga nasu yan kasuwa ma'aikata gwamnati kowa da nashi to ba daidai ba ne da sai a haɗu duka a wannan yanki a zama masallaci guda ɗaya ya wadatar mm. ga duk wanda yake kusa da wurin bisa abin da aka sai na al'ada cewa nan kusanci ne to a haƙura da wannan guda ɗaya sai a je kuma can gaba a sake wani mm. to to da wannan ƙananan jam'in to suna fawwace mutane lada ne wanda inda za a sake haɗuwa da jam'in masallaci A da na B to ladan za su fi yawa mm. saboda duk sanda jam'in ya karu karin lada ne mm. ga shi limamin domin yana da ladan duk wanda ya bi shi da kuma mamudin da ya salla a cikin wuri mafi yawa ya fi wanda ya salla a cikin jam'i wanda yake mai karanci da dai sauran falaloli da dama waɗanda ba za mu iya tattauna su anan ba abu na gaban nake so na faɗa shine mm. akwai tsari daga shedan kamar da hadisi ya bayyana a cikin hadisin bukhari da muslim cewa Allah sallallahu yake cewa ka kasance tare da jama'a domin shedan yana farautan wanda yake gefe ne kamar yadda kerkeci yake kama dabba wadda take gefe mm. duk yadda mutum ya kai ga iya sallah inda sallah shi kadai a gidansa mm. ba zai yi yadda yake a cikin masallaci ba ne natsuwarsa da yadda zai tadabburi yawa da yadda zai ba da hankalinsa akan abin da yake hmm. ba zai yiwu ba saboda a ɗabi'ance baya cikin al'umma to hmm. shi na iya sakakuwa gare shi sannan wancan akwai hadisi da ya zo a cikin sunan tirmidhi wanda duk da yake malamai su maganganu a kan shi amma a ƙarshe ya tabbata ya inganta cewa wanda duk ya sallah a cikin jam'i a kwana arba'in kowace sallah ana fara shi da ita yudriku min kulli ha yudriku takbiratal ula hmm. zai suke kabbara farko a kowace sallah kwana 40 to ya barranta daga munafinci ya kuma barranta daga wuta haka mafumin haka shine wanda ya kasa yin wannan to babu garanti kenan akan ya hmm. barranta ko bai barranta ba wanda kuma galibi ba ma iya yin wannan akan wakalla kan ka wuce na kudanna na ga kamar maza ne suke ta samu wannan wannan gara basan ina na mata su to a dangane da mata Allah shiga wata malam an sauke musu zuwa sallar jam'i ne saboda kamar yadda malamai suka bayyana ibnu qayyim al ya yayin wannan bayani a cikin kitabun salat mm. da kuma cikin littafin shi na zadul ma'ad hakanan al-imamu al abu abdullah shi ma cikin tafsirin sa ya yi wasu maganganu makamancin wannan cewa mm. saboda muhimmancin zaman mace a gida wajen kula da mijinta da kula da iyalanta Hmm. shine aka ce musu sallar jam'i a matsayin wajibi hmm. amma tana kansu a matsayin mustahabbi da ƙarin farala hmm. shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yake cewa idan mata ɗayan ku ta roke shi za ta je sallah kar ya hana ta amma idan suka zauna a gida suka yi sai ya ce yin sallar su a gidajen su fi musu a gidajen ma can ƙuryan ƙurya fi musu duka hadisin da ke bayyana wannan hadisi ne ce da haka ita mace duk da muhimmancin sallah to a wurin ta ɗaya muhimmancin ya shafe ta ne kuma koda ba ta fito sallah ba wannan muhimmancin na al'umma duka zai tabbata hmm. idan kuma ta fito akwai yiwuwar nata abinda ake jira ta yin zai samu matsala kaga da haka za ta bar aula ne gare ta zo hmm. tana yin wanda bai kai wannan ba da haka a wurinta aulawiya shine ta zauna a gidanta ta yi sallah sallan ma ta yi ta a can cikin kudin ɗakinta hmm. saboda ci gaba da kula da maslahan iyalanta da 'ya'yanta da mijinta a sa da za ta zo masallacin nan za ta bar 'ya'yanta da gidanta a gun wane ne za ta bar shi ne kawai ya zama kan shi kenan yaran sai abin da suke so wani abu na iya faruwa kafin ta dawo sannan za ta iya fuskantar kuma wasu haɗuɗɗura a zamanin da ta fito ɗin da mm. ka ga mata ya fi falala su yi a gida amma in ɗaya daga cikin mata ta ce ita za ta je masallaci mm. to bai halarta mijinta ya hana ta ba wallahu alam to wancan kwana arba'in ɗin ita ma in ta yi sallan kan lokaci za a rantar da ita daga wutan koko daidai wannan gara asa ne na maza to wallahi ni ban taba karanta wani abu game da wannan ba alaka to to a kan kalla to buje bayani Allah saka da alkhairi sannan akwai faloli da suka zo akan wasu salloli na musamman a cikin biyar din nan na'am musamman game da asubahi da sallar la'asar da hmm. sallar isha waɗannan suna da nasu falaloli ƙari akan wancan hmm. kamar akwai hadisin da Imam Abu da ya fitar da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yi ma masu bashirin masha'ina fi zulamin laili biljanna hmm. a yi hmm. bishara ga masu tafiya cikin duhun dare ma'ana da asubahi kenan za su tafi sallah asuba ko da dare za su tafi isha su shiga cikin duhun dare su ratsa hmm. to Allah manzo Allah ya ce musu bishara da haske a cikin aljanna Allah ka samu a cikin amin sannan wanda duk yayi sallah asubahi a cikin jami'i a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Allah ya lamunce mashi zai wannan ranar zai gama da ranar lafiya wato shiri ne mai kyau ka fara da yin sallah asubahi a cikin Jami. sannan sallar isha ita kuma za su zama yake cewa da a ce mutane sun san abin da ke cikin isha da asuba ya haɗa su duka zai yace mm. da ba za su bata za su zo ko da jan ciki mm. da a ce eh, misali maɗauka ɗauka irin tunanin irin namu na yanzu na jari hujja mm. da mutum ya san idan ya je sallah isha idan a yi da sallar za a raba wani caki na kuɗi mm. ko za a ba da su kashi mm. ko da ma a ce take away ne na abinci eh, za a bayar eh wanda kowa zai ji da rabin kaza a ciki haka ta ga wannan masallaci aka maka lahu ba za a samu wurin eh, tsayawa ba hatici eh, zai <laughs> to na kuma ina mutane sun san falalar da ke ciki a mirasi kenan sannan har ila yau akwai eh, hadisai da suka wanda suke nuni zuwa ga cewa mala'iku suna suna halartar sallah asuba da sallar la'asar a sanda suke canjin aiki din nan hmm. mala'iku da suke zuwa suna aikin rubuta ayyukan mutane da kiyaye mutane wasu suna zuwa da asuba su kai la'asar wasu kuma zo da la'asar su kai asuba hmm. to sukan zo su jira har sai an yi wannan sallar sannan sai su canjin aiki shine ma'anar wa qur'anal fajri kana mashhura ko mm. wato suna shi da wannan karatu sannan za su koma wurin Allah subhanahu wata'ala su bashi labarin cewa sun zo sun tarar da bayin nan suna sallah dan sun zo da la'asar ne kuma sun bar su za su tafi sun bar su suna sallah da asubahi kuma haka wadancan sun zo da asuba sun kuma da la'asar mm. wannan ma daga cikin falalolin sannan a akwai ladubba da shari'a ta ginda ya dangane da tafiya zuwa ga masallacin mm. ana sa da mutum zai je masallaci don sallar jam'i eh, na farko ne da zaran an kira sallah mutum ya ji kiran sallah to ta waje ba a kan shi mm. kamar yadda manzara Allah ya gaya ma wannan makaho ibnu ummi maktubi mm. ya zo ya ce ba shi da dan jagora kuma gashi a hanya akwai bishiyoyi yakan ci karo da su wajen tafiya har manzara Allah sallallahu ya ce mishi to ka je ba komai sai ya kira shi ya ce kakan ji kiran sallah ya ce ya eh, ce to in dai ka ji ka taho haka kuma ya haƙura yana zuwa da sai ya zamana akwai ladubba da, da, ake so mutum ya yi iltizami da su a wajen zuwa masallaci na farko hmm. shine yin alula daga gida wani ya daga cikin sunanin da muke wasa da su har a zo masallaci a ta neman ruwa akwai falolin da suka tabbata mutum yana samun su idan ya yi alula daga gida hmm. cewa wanda ya yi alula cikakkiya ya taho zuwa masallaci babu daga kafar da zai ko saukewa sai face an kankare mashi zunuban shi duk dagawa a kankara zunuban shi duk mayarwa a rubuta mashi lada kaga wanda ya taho babu alula mm. ba zai samu wannan ladan ba yayi yi fawace wa kanshi wannan ladan mm. sannan a ana so mutum ya zama a wajen fita gida ya yi addu'an cita daga gida mm. kuma ya tabbatar bayi tare da wani abu daga cikin abubuwan da za su iya cutar da muminai kamar wani wari na datti ko warin tafarnuwa kamar yadda tabbata a cikin hadisi ko kuma malamai sun yi da wannan wanda yake da ta cuta wanda bisa ɗabi'a mutane ba su san. da irin cutar ya shiga cikinsu hmm. kama a ce mutumin da yake da cutar barasu hmm. kuturta hmm. to ba daidai bane ya shiga cikin mutane da sunan shi yana so ya bi jam'i don zai harraja mutane to haka malamai dai suka ba da labari ana so mutum ya yi ya sa kaya masu kyau zina zinata kuma inda kulle masjidin kar eh, yadda muke zuwa masallaci haka musamman wanda yanayin sana'a shi tana bukatar sai yayi da ce amma ce magini ne ko mahauci ko bakanike ko mm. wani mai aikin karfi mm. to ko da yayi da ti kokari a sa'ad da za a yi sallah ya dan yi kuskure ma ko ne ya dan gyara mm. ko ya zama yana da kaya sutura ta daban wanda zai aji dan yin sallah saboda muhimmancin sallah dukkan mu wanda zai je gana da wani babba gwamna ko ciyama kuma da a ce bai kai haka ba kama a ce siriki ne zaka je ganawa da shi zai yi ka tafi haka dukun dukun kamar kamar an kwato ka a hannun kura ba sai dai idan kun yi aran gama <laughs> irin wannan ma za ga ai sai a dan kauce haka eh to Allah ya fi cancanta a yi mishi wannan hmm. a yi gayu idan za a je masallaci hmm. haka sannan ana su mutu ya tafi cikin nutsuwa ko da ya ji an fara sallah hmm. ba daidai bane ya tafi da gudu ko da harguwa hmm. manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani ga wannan kamar da tabbata cikin hadisin wancan da yazo ya tara an yi ruku'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi badakallahu haysan wala tabu hmm. ana so kuma mutum ya ya shiga masallaci eh, da kafar dama yayi addu'an shiga masallaci bismillah wa salatu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik hmm. sannan yayi tahiyatul masjid ita ce sallar gaisuwar masallaci idan an riga an kira sallah ba a yin tahiyatul masjid sai dai sunnat sunanin rawatib mm. idan ya samu halin yi akwai sunna ta yi wa mutane sallama an kazo shiga masallaci ya mm. da bi mukan manta da ta muna ganin kama a masallaci watakila din tunanin kowa na cikin aminci a wajen ba sai mm. an mai sallama ba amma akan yi sallama haka na tsantsiyar sallama ba mai karfi ba idan ka zo shiga masallaci musamman idan akwai da suka riga ka a wajen shiga masallacin lallai kan malam nan wajen yana bukatun ƙara jan hankali don da yawa za ka ga mutane a masallaci zo kurman baki yake ko eh. kwa ya shiru kwarai da gaske na to za a dubbine a gaggai san ko ko kawai sallama za a yi eh, sallama kawai mutum da ya assalamu alaikum rahmatullah sai ya shigo na eh, ba zai je gaida kowa ba sai ya gaida Allah tukuna idan ya gama yin sallar nafilar kafin a tada sallah babu laifi ya gaisa da wanda yake ganin bukatuwa ya zuwa ga gaisawa da shi na'am eh haka sahabbai suke dan suka shigo za su fara yin sallah sannan su je su gaida ma'aikin sallah da salama yana zaune a bangare daga cikin bangarorin masallacin wallahu ala akwai duk da wannan muhimmanci na sallar jam'i da wajen wato game wata game da musamman mazaje balagagu hmm. akwai mutane da suke suna da uzurori waɗanda shari'a ta karɓi uzurinsu hmm. su ba sai sun je ba wanda ya ji bayani game da mata hmm. akwai uzuri wanda mutumin da yake cikin tsoro ko yake da rashin lafiya hmm. tsoro wanda yake zai hana shi fitowa kamar a ce akwai lokutan da akan sa dokar ta bacin ana wani tarzoma hmm. ko tashin hankali za akwai tsoron idan ka fito jami'an tsaro za su iya ladabtar da kai ko su kama ka hmm. ko makamancin haka wasu malamai sun yi ilhaki da mutumin da ake bin shi bashi wanda yake ta hammala hammalatan kuma ba yi da yadda zai biya ga in ya taho yana sallah ya san kuma wancan mai biyan bashin wani alhajin birni ne mara haƙuri to zai rasa ma nutsuwa a cikin sallah yana yana waige kai ya ya kama shi wannan ma suka ce babu laifi yana iya a gida ah, duk wannan misali ne suke na yin tsoro na tsoro duk abin da a cikin ɗabi'a za ya fassara shi da sunan tsoro babu laifi ya hana mutum zuwa masallaci mm-hmm. sai kuma rashin lafiya kamar yadda muka ji hadisi ibn mas'udin idan ya kai ya kawo ta yadda mutum ba zai iya motsawa ba yana kwance ne a gadon asibiti ko yana kwance a gida ko kuma wani rashin lafiyan wanda kamar misali wanda yake jinyan karaya ah. kaga ba a so a motsa kafar ko hannun don ta lalace wannan ma ya fada a kan shi hmm. ah, haka idan ana tsananin ruwan sama hmm. ko ana tsananin wato ah, abin nan sanyi hmm. ko ana tsananin iska a wuraren da ake iska mai yawa to anan shine ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa an zo kiran sallar sai a ce ala sallu rihal kada a ce hayya ala sala hmm. kar a ce ku taho sallah sai a ce ku sallolin ku a gida da zaran ka ji ladani ya ya karanta irin wannan eh, kiran sallah to abun nufi to yanzu wanda yake gida ba a gayyace shi ba alhamdulillah da yake nan zariya birnin ilimi ne mutane sun san wannan mm. amma wasu garuruwa zaka ga abin yakan zama bako in suka ji an yi irin wannan kiran sallah mm. ko suka zo nan suka ji ana yi mu kuma nan da yake muna da tarihin ilimi tun bayo ba mm. za ga mutanen zariya sun san wannan eh, akan yi haka musamman lokacin da muna kuma kamantar su to aka makalla wannan dan gaba din akwai zaka ga idan sanyi ya sanyi da eh. bana ba a yi sanyi irin wancan wanda muke tunani ba in sanyi sanyi za ka ga wasu masallatai suna hada sallah haka to akwai wani dan waje ne da aka dan fake koko ya halasta eh hada sallah ya halasta idan akwai bukata mm. idan akwai bukata limami ya ga dacewar a hada sallah bukata kuma ita ce kamar sanyi din ko mm. ruwa ko tsoro mm. amma duk sanda aka yi sabani akan ya kamata hada ko bai kamata ba abin da malamai suka ce shine a koma asali hmm. a yi ta a kan lokacinta hmm. a yi wannan da ake yi a jinkirta amma idan limami ya ga dacewa a hada babu laifi a hada hmm. sannan ba daidai bane kuma sanda liman ya ga dacewa a sallah wani kuma shi ya ga hakan bata dace ba sai ya fita wannan raba kan musulmai ne ba daidai bane sai ka hakura idan limamin ku ya ga dama a hada kamar yadda in ya ga dama ka a hada na ma sai mm. mutane sun saba da biyayya ga jagoranci na addini asali dai ya halarta amma imanai su suna da fiƙin mm. suna da fahimtar waƙi in ne ya kamata a yi don tsakani da Allah ba za mu ki bayyana cewa wasu wuraren suna sanya ra'ayi ko mu ce son kai mm. son zuciya bari kawai mai sauri shaf shaf mu yi sallar mu kawai mu tafi ko da kuwa sanyin bai kai haka ba ya zama dai akwai sanyin ko akwai tsoron ko akwai ruwan saman babu laifi ana iya haɗawa wallahu ala daga cikin mutanen da suke da uzuri ha ila yau alaga ta malam game da malamai suka ambata akwai wanda mutumin da abinci ya halarto gare shi kuma yana da bukata ya zuwa ga abinci da kamar da hadisi ya bayyana cewa idan hadar al-asha'u wal isha'u faqaddimul asha idan aka gabatar da abinci na dare an ambaci na dare ne saboda duba zuwa ga al'adar su galibi abincin dare ya kamar daidai lokacin sallar isha amma baya nufin dole sai abincin dare hmm. an gabatar da mutum abinci kuma ya zama ran shi na da bukatuwa ba mujarradin sha'awa ba bukata zuwa ga abincin zai iya ya ci abin da zai da kuma da bayansa kafin ya je da suke sallar haka eh haka mutumin da yake da yake jin bayan gari hmm. ko fitsari wala huwa yudafi'ul akhbasa yake ko eh la la salata bi hadhihi ta'amin wala huwa yudafi'u al hmm. idan mutum yana jin bayan gari ko fitsari ya matsa mishi hmm. zai haƙura da wannan sallah dan ya je biya wannan bukata hmm. ya rasi sallah ko bai riska bare yana da uzuri haka mutumin da yake da al-imamu akwai al-imamu ibnu qudama ya ambaci wannan daga cikin misalai cewa mutumin da yake yake da mara lafiya mara lafiyan da ake ganin ya kusa mutuwa kuma yana so zai so ya ya bashirin ya laƙa mai kalmar shahada ko kuma ya karɓi wasiya daga mara lafiya mm. duba zuwa ga hadisin da limamu bukhari ya fitar na sa'idu bin amr bin nufai mm. wanda aka ba da labari cewa ya ƙi zuwa wata sallah wannan kuma mutumin badari ne babban sahabi ne mm. bai zo wata sallah ba ya jira saboda wani ɗan uwansa da bai da lafiya yana jinyarsa baya so ya mutu ba a gabansa ba sai ya haƙura da sallah to idan kana jinyan wani mara lafiya kamar asibiti kuma rashin lafiya ya kai ya kawo alamu suna nuna kamar yana kusa da ajalinsa kuma yana buƙatar wanda zai lakana mai kalmar shahada ko ya zama a kusa da shi sanda zai rasu to babu laifi wani daga cikin masu jinyar ya jinkiri da yin sallah don ya kasance tare da shi wannan duka malamai sun bayyana haka sakamakalla mm, yake lokacin musamman cinye lokacin kuma ga wayoyi nan na ta bugawa Eh, za mu dan so mu ba masu sauraro dama kila akwai tambayan da suke so tambaya to godiya ta musamman ga shi dr kabir asgar wanda muka kasance ta da shi kusan minti hamsin ya tattauna mana ne akan falalan sallah a cikin jam'i kuma ta da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa a mizanin aiki kuma za mu buɗe layin layukanmu domin wanda za su kira su tambaya ga malam amma a taƙaita tambayan saboda lokaci a yan uwa maza za su gota wata sufuli tara sufuli tara uku biyar uku sufuli biyar uku biyu biyu biyu biyar sufuli tara sufuli tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar sannan mata za su shigo ta wannan layi sufuli takwas sufuli uku tara hudu daya uku bakwai bakwai biyu assalamu alaikum wa alaikum assalam to barka dai to kai a gai kana tare da nuna abdurrahman dan marigayi allah yamma mana abdurrahman da ke kwarwa cikin bayan zaria to masha allah tambayanka to na ji mana ya yi ko ya fara da bayanin yadda ya dace wanda ke kwallon jirgi a cikin jama'a na'am tambayanka to jama'a ina so ma ne jawo hankali akan kaman wanda za ka jira biyu amma za ka zo zo da dawo mai shigawa ya sa baya to kuma shigawa ne jawo hankali akan su ba ta bai da haka ne kuma zan zai magana insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum sanamin wanda sanin kira ta wannan layi assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ta wannan layin mata ne ka kira ku? An tashan guga sai ka biyo ta layin da aka keɓe domin maza musamman. Assalamu alaikum. Shi ma wannan marasa shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bari mu ba wannan Allah Abdulrahman ya ce masu tsayuwa a bayan sahu bayan sahu bai cika ba. Eh. To wani hankali za a yi gare su ta eh, kuma. Gaskiya ne wannan magana da dan uwaye don lokaci ya kure dama tana cikin abubuwan da suna tattauna a kai to gashi mm. alhamdulahi wani ya mana mm. nuni zuwa gare ta. Gaskiya ne sadar da sahu yana daga cikin sharuɗin samun jami'i. Mm. Wanda ya zo ya yi sallah a cikin masallaci ko a wajen shi ba tare da sahu ya kawo inda yake ba sahihiyar magana da malamai suka faɗa shine yi da sallah hmm. musamman a juma'a hmm. dan abubuwan da mutane suke na su zo kawai su nemi inuwa ko gefe da sunan wai su ba sa so su taba ƙasa ko ba su so su je inda rana ta taba su hmm. to wannan ba su da juma'a wannan shine abin da yake sananne a cikin karatu da haka yan uwa musulmi ina wa kaina nasiha da sauran masu saurare cewa mai kokari idan mun zo masallaci mu dinga sadar da jami'i mu inda jami'in ya kawo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salamu na ta ne to masha Allah to a gurbe umar

assalamu alaikum akan kalla ga umar sani tambaya umar daga samar ko mm. to umar a asali musafaha tana daga cikin sha'air ita ma na addinin musulunci wadda ana so musulmai ko da su dinga musafaha maza da maza maza da maza mata da mata ko kuma mutum na iya musafa da mace wadda take muharramarsa kamar ya ko mahaifiya ko kanwa ko kuma mata aurensa wannan ya tabbata kuma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk sanda musulmai suka gaisa da junansu to dukkanin zunubansu za su karkade daga cikin hannunsu kamar yadda bishiya take zubar da bushashen ganye al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi akan haka da alimamu. abubakar ibn abi shaba a cikin musallar dinsa mm. dukkanin su isnaloji ne tabbatattu mm. amma a wurin sallah yin wannan musafa din da zara aidar da sallah bai da asali mm. a bisa surar da mutane suke yin wannan bai nuna eh, rashin halastin idan ka ga wani wanda ka ka bukatu gaisawa da shi bayan idan da sallah saboda kun kwana biyu ku haɗu kuna da wani uzuri mm. ku gaisa da shi amma mu ɗauka cewa kamar yadda akwai azkaru na bayan sallah a mm. ɗauka kuma musafaha ta bayan sallah wani ɓangare ne na ayyukan ibada sallah mm. to wannan ba shi da asali wallahu a'lam na'am to bari mu je ga mai kira na gaba assalamu alaikum to kusan kai ne na karfi barka dai akan makalla na. Allah na'am na'am

to ka wannan ce khilafiya ita ake ce ma ikhtilafun niyya wato kabul liman wanda sallaka ba irin tashi ba aslan dai ba daidai bane mutum ya jinkirta sallar magariba misali ya ce sai lokacin isha mm. dan yayi tare da limamin da ke yin isha shi kuma da magariba mm. aslan ba daidai bane mm. amma malamai sun ba da fatawa kamar limamu ibnu hajmin a cikin almuhalla ya ba da fatawa akan cewa idan haka ta faru to babu laifi haka al'imamu ashaukani a cikin nilin autar hmm. shi ma yi magana kwatankwacin haka cewa wanda uzuri ne ya hana shi yin sallar magariba hmm. sai lokacin isha ya ya tarar da wani liman na yin wata sallah to zai iya bin limamin ya zama niyyar su ba ɗaya ba duba zuwa ga umumin nasoshin da suke halasta bambancin niyya tsakanin liman da lada da mamu kamar hadisin mu'abu dan jabal da yake yin sallah da tsare manzo Allah sallallahu alaihi ya je ango ya limanci hmm. kamar hadisin can na eh, kisar sallar wato sallar tsoro hmm. shi ma yana nuna halastin a samu bambancin niyya tsakanin liman da ladan amma ba shi ne asali ba wanda duk yayi da gangan mm. to Allah ya san abin da yake ya alamu kha'inatul a'yun kuma tukhfi sudur haka asali ba ba ne abin nufi ba amma wanda ya samu kanshi a cikin wani sarkakiya mm. hakan ya tarsa tarsasa mishi to babu laifi dan ya haka musamman saboda ba zai yiwu liman yana wata sallah kai kuma kana yin taka daban a cikin masallaci ba kamar da muka mm. ambata a baya eh. wallahu a'lam da kuma kalla wannan sai daidai da wasu zaka ga liman yana la'asar su suna azhar wannan tunda masu rakoyi hudu ne babu da ma koko koko eh, shi ma dai haka matsayin su yake amma ya fi saukin matsala saboda su suna da kamantakekeniya wajen adadin rakawoyin mm. da yanayin karatun za su fara tare liman su gama ta adadin ikhtilafin da din nan da ya ne Allah amma dai babban magani shine kowa makaranta kwarai da <laughs> kalkala da saka da alkhairi ah, muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya ba malam dama ya zo ya warware mana zare da abawa duk da yake dai ba a karika ba za mu roƙi malam wani lokaci can gaba domin mu tsare ya karkare mana wannan bayani sanan kamar yadda muka sanar wancan mako da gabata a buɗe shafin da muka yi na ina mafita wanda suke da sha'awar su ba da nasu gudunmawa cikin zauren za su shigo ta wato amintan ko kuma neman izini ta wannan layin da aka saba garuwa sufuli takwas ɗaya shida hudu tara hudu uku biyar ɗaya hudu sufuli takwas ɗaya shida hudu tara hudu uku biyar daya hudu za ka yi test din cewa ka aminta daga nan za a yi screening naka a tabbatar da cewa babu matsala muna godiya ga dukkan wanda suka kira suka ba da gudunmuwansu suka yi tambayoyi a kai da wanda suka saurara godiya ta musamman ga jagoran wannan gida muhammad abdullahi barwa shi shugaban shirye-shirye godiya ta musamman da jinjina gare shi abdullahi ibrahim godiya ta musamman har wala yau ga malam da muka kasance da shi dr kabir asgar Allah ya saka da alkhairi sannan godiya ta musamman ga wanda ya haɗa mu da ku kuka je mu tangararren a cikin kunnuwan ku Suleiman Abdullahi Hassan da yan rakiyar malam wanda suke tare da a cikin wannan zaure nake cewa ni Bashir Abakan kamar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.